Alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirinmu na zauren Sheikh Adamu Muhammad Okoro. Wata shiri ne kuma da kan zamu kai tsaye a daidai wannan lokaci a kowace ranar Lahadi kamar yau. Domin ba ku dama ku shigo ta cikin zauren namu wadda malam yake kasancewa da mu kai tsaye domin ilmantarwa tare da ansa tambayoyin da kuka yi yayin da kuka kira waya. Sunana Abubakar Yahaya kamar kullum dan jagoranci gabatar da wannan shiri kuma yau ma mai nasarar samun malam kai tsaye wato a shekarun Muhammad Kuro a makalla Allah barka da shigowa. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masauraro kamar yadda muka saba a duk da muka bude shirin mukan ba da wasu mintuna Yadda malam yake mana tambihi mai matukar amfani wanda ni da ku baki daya za mu kasa kunna mu domin da mai malam ya shigo mana zauren nashi mai albarka a yau akan makallahu me za ku mana shirin yau bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa musulmi masu sauraron mu da ma waɗanda ba musulmi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to abin da zamu buɗe shirin da shi shine jan hankali ne kullum da ake yi a kan yanayi na rayuwa ita wannan rayuwa al'amarin ta tsada ne da ita idan adam ya yi amfani da damar da ubangiji ta baraka wata ala ya bashi domin ya shuka alhairai saboda samun abin da zai yi ya girba gobe kiyama ko kuma in ma bai yi amfani da ita ba za ta tafi ta fashi yanzu ana kallon cewa lokaci suna ta tafiya na rayuwa hmm. sannan abubuwa suna taiwa mutane wahala da tsanani sannan tsoro kullum kamar karuwa yake a cikin zukatan mutane hmm. fargaba kullum karuwa take to amma kuma in ka kalla sai ka ga nadamar mu ta yi kaɗan hmm. a wajen ubangiji ma'ana yanzu matafi in ya yi tafiya to sai an gan shi in ya dawo komai zai iya faruwa to waɗanda suke hawa jiragen sama suna ganin kamar sun tsira tunda a ƙasa ake waɗannan munanan al'amura amma wanda yake tafiya a mota bai tsira ba wanda yake a cikin gari bai tsira ba wanda ma yake cikin gidansa ma bai tsira ba to amma idan kuma ka kula da mutane kamar nadamar su ta yi kaɗan akan duk abin da yake samun su misali ba kowa ne abunsa zai tashi ba ya rinka tuna Allah ya rinka jin ya kamata tsoro kada fa wani abu ya faru da shi kuma in ya je wajen Allah ya zai to duk wannan sai ga mutane kamar ba su damu da shi ba hasali ma sai baza gindi ake na zama da rayuwar ana ƙara baza gindin zama madadin mutane su yi ta su rinka komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai ka gaba hakan bane duk wanda ya samu dama kamar sabon Allah zai abun zai baka takaici kwarai da gaske sai ga wanda bai kamata a ce zai yi cuta ba kuma yayi wanda bai kamata a ce zai yi yaudara ba sai ka ga yayi wanda bai kamata a ce zai zalunci wani ba sai ga yana yi yanzu misali mala abubakar a ce mutum ya auri mata a ce zai iya zalumtar ta ko kuma mace za ta iya auren namiji amma a ce za ta iya zaluntarsa ko kuma a ce ɗan da ka haifa zai iya zaluntar ka ko kuma kai a ce za ka iya zaluntarsa ko kuma a ce makwabcinka ga shagonka ga shagonsa a kasuwa a ce za ka iya zaluntarsa ko shi zai iya zaluntar ka a ce wannan ba zai iya tsare maka amanarka ba kuma za ka ga makwabci da makwabci a ce wannan ba zai iya zama amintaccen ka ba wannan ba zai iya zamantuwa wannan ya hana ɗan uwansa zaluntar ɗan uwansa ba to idan ɗa zai iya zaluntar uba ko uba zai iya zaluntar da ko makwabci zai iya zaluntar makwabci ko mace za ta iya zaluntar mijinta ko mijinta zai iya zaluntar ta to ka gaya min inda amana take kuma ina za ka shiga ka rayu da aminci domin waɗannan su ne aula a kusa da kai wanda ya kamata duk su tsare maka al'amura ya zama to babu ha'inci a ciki to yanzu duk wannan rayuwar ta kai ga cewa ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa to ina ga wanda baka san shi ba yanzu wani zai zauna yana ɗan kirga kuɗinsa sai ga baya son matarsa ta gani yana jin tsohon ta wallahi don in ta gane yana da shi hmm. to ya shiga wani hali haka ita ma in tana da ɗan wani abu za ta yi ta ƙoƙarin ɓoyewa saboda haka shi ma eh, kada ya gani domin ba ta amince masa ɗari bisa ɗari ba sannan in kudinka ko a bankaɗe ko a wani guri ba ka san 'ya'yanka su gani saboda baka iya amintuwa da su ba sannan yaro zai yi ma babansa ƙarya kan cewa ba shi da shi to wace irin wace irin rayuwa ce muke yi kuma ina za a je to babu abin da zai kyautata mana shine sai dai mu tuba sai mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sai mu san cewa lokaci yana kurewana kuma mutuwa za a yi kuma hisabin nan dole a yi shi ga abin da ake cewa ba makawa ba makawa sai mutum ya mutu <laughs> Kuma yadda ɗazu malam musa yake cewa ita mutuwa ba dole sai an ce ma ka yi imani da ita ba ko ka yi imani da ita ko kar ka yi imani da ita ita tana nan a matsayar ta kuma sai ka ganta kuma sai ka ji ta kuma sai ka yi ta haka kuma bayan mutuwa akwai tayaswa akwai karban sakamako babban da abin da muke kira shine kada ɗan adam ya shagaltu da wannan duniya ya ba ta amana ya yi shargallin da duk yake ganin zai iya yi ko ya cuci wanda yake ganin zai iya cuta ko ya ha'inci wanda yake jin yana ga zai iya ha'intarsa ko ya yaudari wanda yake jin zai iya yaudararsa ko dai wani mummunan al'amari lokaci yana kure ma kowa kuma mutuwan nan dole sai an yi kuma hisabin nan dole sai an yi kuma shiga gidan aljannan nan dole sai an yi sannan shiga gidan wutan nan dole sai an yi don haka 'dan adam ya duba ya gani a yau wuninsa wace riba ya ci aiki nawa ya yi na Allah aiki nawa ya yi na shaidan wadda za su jawo masa matsala a rayuwa yanzu wani yana nan ya sabbaba mutuwar wasu mutane da yawa amma shi bai damu ba yana ganin tun da sun mutu shi nan kamar an gama kana da aiki a gaban ka da yawa saboda haka ire-iren waɗannan al'amura dole ne ya zamanto cewa an kula da su na biyu da mun yi kira a wata taro da muka samu kanmu wato masu bukukuwan aure su ji tsoron Allah masu ɗaukan motoci suna wasa a kan hanya masu mashina da suke cika gari da hon yanzu dai sun kashe mana yaro yana nan a lahira yanzu a barzahu kuma da ganganci da ganganci aka kashe yaron nan don da gangan aka sake mota aka zo aka buge su ya mutu kuma murus ya mutu uwarsa shi kenan sai dai ta tashin takaici ubansa ya sha takaici kai kana nan ko zuwa gurin ma baka yi ba a asibitin ma har yaron ya mutu to yanzu wannan yaya za ka da wannan rai gobe kiyama yaya za ka yi da wannan yaron kuma akan ɗaukan amarya kai ba ma kai ne mijin matar ba hmm. kai ne dai kawai kai sanadin mutuwarsa kai ba kai ne mai auren ba wallahi tallahi mutane su daina ganin dan hukuma ba ta musu komai ko dan ba a musu komai shikenan su yi abin da suka ga dama in karyawa ne su karya wanda suka karya in kisa ne su kashe wanda suka kashe kuma suna ganin kamar shikenan an gama Allah yana jira don haka muna kira ga matasa da hukumomi waɗannan abubuwan a sa musu linzami a sa musu iyaka wannan abin da ake na ganganci ya yi yawa mutum ya ta yawo da mota yana lagar yana galau galau galau da ita da mashin sannan a haka ya buge wani mutum mai mutum ya mutu sannan ya zo yana cewa a nemi a yafe masa wa zai yafe maka wa zai yafe maka idan uba ya ce ya yafe ai diya ya yafe amma jin zafin mutuwar wadda ya mutu waye magana da shi ya yafe har yanzu kana da aiki mutane suna kallon kamar in an in an ce wai waliyan ko waɗanda suke da gado sun ce sun yafe sai mutane suna ganin kamar an yafe ne gaba ɗaya haƙƙinsu ne kawai suke iya yafewa na abiyadiyya amma haƙƙin kashe rai na Allah ne ba wanda zai yafe maka tukunna kuma ko ka yi Allah wancin azumi shi wanda aka kashe shi ya sha zafin musifar mutuwa waye gamu da shi ya ce ya yafe wannan abin da aka yi masa saboda haka wallahi mutane su kiyaye kansu su bar ganin wai ba a bin shari'ar Allah ba a yin ta don haka bari kai abin da ka ga dama wallahi Allah zai yi maka abin da ya ga dama kuwa domin gininsa ka taɓa kuma gininsa ka rusa dan adam ginin Allah ne don haka masu ɗaukan aure su sani da irin wannan haukar da ake yi a ta danna wani dabul sigina ana galo-galo da mota wai an ɗauko amarya mutane sun dawo kamar mahaukata to su ji tsoron Allah wallahi duk jinin da suka zubar sai Allah ya tambaye su shi banda Allah cewa dan adam yana nan a cikin amincin Allah da yalwatarsa matukar bai taba zubar da jinin wani ba daga ranar da ka zubar da jinin wani Allah ya janye aminci a kanka ya ce ba za ka aminta ba ba ba ta hankalin kai kwanta dan adam yana cikin amincin ubangiji matukar bai zubar da jinin wani ba matukar ya zubar da jinin wani bai da aminci a gun Allah ba ka da aminci a gurin Allah sai yadda Allah ya da kai don haka mu ji tsoron Allah a daina aikata irin waɗannan abubuwa na ganganci ana ihu ana waye-waye iyaye ya kamata su jama 'ya'yansu kunne su jama 'ya'yansu kunne su daina barin su suna irin wannan abin sannan masu ya amaryawa dole ne sai an zo an yi wannan ka je zan kai maka matar ba shi kenan ba dole ne dole ne sai an yi sanadiyar mutuwar wani wani lokacin ai asarar dukiya da ta rayuka dole ne sai an yi abinda ba Allah ya shar'anta ba manzo Allah ya shar'anta ba sai a zauna a yi ta yinsa ba daidai ba ne saboda haka mutane su tsaya su bi Allah su ga mai kyau su saba ma Allah kuma su ga mummuna Allah ya tsare amin akramakallahu Allah saka da alkhairi da wannan tambayi da muka ji wanda ya yi mana jan kunne dangane da abubuwan da ke faruwa da fatan za mu kiyaye daga na farko na biyu mu kuma kiyaye kanmu mu yi kanmu ya mu daidai da mu gamu da Allah lafiya sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai biyu takwas sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai biyu takwas waɗannan lamban da za a kira kenan domin yin tambaya a cikin wannan shirin namu da yau. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Da wa muke magana? Ah, Abubakar ya kai tsaye tana magana da Uncle Coleman daga nan babbar kasuwar Gwam. To barka da shigowa. To barka, ina yi malam barka da shigowa wannan filin ya albarka. Na'am. Allah kara rayuwa albarka. Mm. tambaya na guda ta farko ne kamar kullum aika ne akwai wanda yake zaune da iyalinsa hmm. ko direba ne ya kai ya kai ne wajen wani kan wata shida har bakwai hmm. ba tare da ya dawo wajen iyalin nasa ba hmm. yana ta wajen harkar cuki haka to sai a garin nasu sai ya bugo waya aka baki ya na aure ko dama ya fara neman yarinya ne da gina sai aka bai aure aka ɗaura aure da komai da komai shi yana cin akalla ne shi wannan mutumin ya kai wata shida baya wannan gari. sai aka ɗaura aure kawai komai da komai shi ne ma zo garin ba hmm. sai turo cewa a ɗauka masa amarya hmm. a tafi da ita can garin inda yake aikin motan kenan hmm. to shi ne ita uwar gidan abin yana mai ta take to yanzu ya ya to ta buga mu ya take to shi ke san halin da take ciki wata shi da mata nan kuma ya aure ya ce zuwa da shi da amarya a dan amarya kai masa can shi yake eh sai ce ai ya san halin da take ciki yake ciki ta san yadda yake zai je ya yi wani fasikanci ne a kan ba dole sai ya kara aure zai yi aure hmm. ta ce a ah, to na san yadda kake kai ma ah, ni ma ka san yadda nake a ta ne shi ne ita ƙwargirar take neman karin bayani a kan irin wannan hukunci hmm. kusan wata shidan nan ga kuma ya ɗaura aure kuma ya ce a tafi da amarya shi ne take neman ah, yadda za ta fito al'amarin. na mu je ta gaba. to tambaya ta biyu kuma hello. muna jin ka. a magana muna jin ka muna tare da kai. ina ga dai tambaya ɗin nan za mu amsa a na ga network ɗin naka bai da kyau a karan kallawa ka ji matsalar ah, wannan matsala dai matsala ce wacce aka gina ta ba akan adalci ba bata ginu akan shari'ar Allah ba misali idan shi matuƙi ne matafi ne Ya zai je ya zauna har wata shida kuma ya bar matarsa na farko don kana direba misali yawanci za ka samu masu tuka manyan motoci ko na abu mai kama da haka zai iya tafiya daga can ya ɗauki wancan kayan ya ɗauki ah, waye hana shi ya tafiya da matarsa ba wanda ya hana saboda haka matar shi ce zai iya tuki yana tafiya da babbar mota dauke ta ballantana a cikin mota manyan motoci har gadaje suke da shi na kwana da haka zai iya tafiya da matarsa ba wanda ya hana shi a shari'a in dai ma har ya san menene haƙƙi da za ka je ka zauna wata shida matakka baka sanar da ita ba ai zunubi kake ai saba ma Allah ne ai saboda iya tsawon lokaci ma da ake kallon cewa baka ji sayyidina Umar yana tafiya ba a cikin garin Madina ji wata mata tana wasu maganganu ya tambayi Aisha ya ce namiji kan ai mace wani hakuri take da shi iya tsawon lokaci da ba za a iya saduwa da ita ba ba za ta samu matsala ba ta ce wata hudu a kansa ne aka ɗora hukuncin su zihari da ila'i da sauransu hmm. to balle kai ka je ka zo na wata shida sannan matan nan baka ɗauke ta ba baka zo ka biya mata buƙatar ta ba kuma tana da sha'awa sannan yanzu ka ce an yi ɗaura maka aure kuma ka turo ka ce a ɗauki amarya a tafi da ita ai ba haka aka ce ayi ba wannan zalunci ne zalunci ne kan wani zalunci na farko ya zalunce ta wata shida babu dalili na dan kawai ka yi tafiya ba wanda ya ce kada yi tafiya da matarka hmm. sannan idan ka sake aure in budurwa ce ka aura kwana bakwai aka ce ka zauna a gurin ta kacal ba ka dauke ta kai tafiya da ita ba idan ka zauna kwana bakwai a wajen ta in ba zaura ce kwana uku aka bata bayan kwana uku sai da yarjejeniya ko da ƙuri'a sannan za ka iya ɗaukan ɗaya ka tafi da ita hmm. idan ba da wannan ba to da zalunci kawai kake aiki saboda haka yanzu ya karkata wajen amarya ne wannan kuma shine rashin adalci kuma shine zai hana shi tashi ya tsaya a ranar tashin alkiyama tabbas inda ya zalunci wannan mata haka wallahi ba zai tashi ya tsaya ba a ranar tashin alkiyama kuma ana bukatar sa sai yayi tafiya daga kabarinsa sai ya je gurin hisabi kuma wallahi ba zai iya tashi ba wannan abin da annabi ya faɗa kenan zalunci ne karara a fili ba wani sai an tambayi wani malami ba wanda bai san wannan hukuncin ba hmm. cewa zalunci ne wata shida ka tafi ka bar mace sannan kana wani guri ka ce a ɗora maka aure da ita sannan kuma a ɗauke ta a kai maka ita sannan kuma an maka magana kana cewa ba a san yadda kake ba ne ba a san yadda ake ba ita wacce ba mace ba ce hmm. ai mace ce kuma ma bil atu wahida ai annabi cewa tsokar guda ɗaya ce ba su da bambanci ba wani bambanci tsakanin wata baka da wata fara ko wata doguwa ko wata gajeruwa duk guda ɗaya ne manzo Allah cewa ma bil atu wahida tsokar ɗaya ce ba su da wani bambanci saboda haka ka ajiye wannan wata shida baka zo ba baka biya mata bukata ba sannan ka yi aure yanzu ka ce a ɗauki wannan akai kuma an tambaye ka ka ce wai wai ba a san yadda kake ba ne ita baka san yadda take ba ne kamar yadda mai tambayar ya faɗa ba ta da haƙƙi ne eh, tana da haƙƙi tana da haƙƙin kwana da ita tana da haƙƙin a ciyar da ita tana da haƙƙin a mata sutura to kuma inda mata ba sa kyauta ma kansu kenan hmm. da su da kansu ya kamata su yaƙi mijin amaryar ta ce ba zan je ba sai ka zo mun yi magana ta adalci domin abin da kai uwar gidan nan nima in an jima shi zaka mu wannan tabbas ne amma mata sai ka ga cewa wai kawai a lokacin da aka zalunci yar uwarta aka bata to shikenan sai ta shiru eh, ba ta sani ba ramin mugunta take tona makanta yadda yi wacce uwar gidan ya gama da ita hmm. ke ma amarya za a zo a gama da ke ya wuce sha'awa ce ta lokaci da wani abu ake gani a jikinki bai tsufa ba shi ma zai tsufa ita ma wacce din haka ya tsufa ki shafa ma kanki ruwa nan gaba za a zo a miki abinda aka yi ma yar uwarki a kanki sai an rama mata kamata Dino tudan yadda aka yi miki kika ɗora gindi a zalunci yan uwarki to wallahi haka ke ma za a zalunce ki nan gaba insha Allah ku sai ki koka sai ya rike in Allah da sai ta zo ita kanta amaryar tana kuka da abin da zai faru da ita nan gaba Allah ba zai dorar da zalunci ba saboda haka su tuba ya sake salo ba haka ake kawai a ɗauki mace a tafi da ita ba annabi in zai tafiya ƙuri'a yake sawa ai ce a yi ƙuri'a in amarya ce ta ɗauka shi in uwar gida ne ta ɗauka shi haka za a yi shine adalci na'am shi ma wannan tambayan suna ɗan kamanceceniya maganan auren tayya ɗin ne suke maganar suna zaune kuma baya ce da ita sannan daga baya ma kawai sai yanke mai hulɗa magana da ita na tsawon wata biyu irin wannan yanayin ya riga ce. To ai duk zama ne ake na jahilci kuma zama ne na son zuciya ba a ɗauki aure a matsayin ibada ba. Malam Bakar ina son in gaya maka da mazan da matan dukkansu ba wanda yake da tunanin cewa Allah zai tsayar da shi ya masa hisabi a gobe kiyama akan matarsa ko akan mijinta sai ɗaiɗai daga cikin mutane. ba ka za a yi ka auro mata wata biyu ka ɗauke mata wuta baka magana kuma baka ciyar da ita kuma ka ce kai musulmi ne ka ce kuma addini kake yi kafa bil mar'i isman ya isa mutum laifi an yudayyaka man yaqut ya wulakanta wadda Allah ya dora wajibcin ka ciyar da shi ka ki ciyar da shi Dan ka ƙarami wanda bai balaga ba matarka iyayenka waɗannan duk wajibi ne sai ka ciyar da su in dai ba wasu na da halin da za su ɗauka ma kansu ne suka ɗauka ba hmm. amma matarka babu wani halin da za ta zo tana da kuɗi wata ɗauke ma kanta ta zama ita take ciyar da kanta kai za ka ciyar da ita kuma saduwa ba wai zaɓa kake kai sai lokacin da ka ga dama ba a haƙƙi ne ita matar a sadu da ita domin tana da sha'awa haƙƙi dai a mata wannan saboda a gidansu ba mai yi mata dole kai ne da ka aure ta za ka yi mata amma abinci tana iya samu a gidansu wurin kwana tana iya samu a gidansu amma wannan haƙƙin ba za ta iya samu ba a wajen iyayenta dole kai ne sannan ka zo ka danna wannan haƙƙin ka ƙi to za ka gamu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai bari ba kuma sai ya muku shari'a kada wani mai gida ya taba tsammanin babu mizanin shari'a a kansa tsakaninsa da matarsa kada wani uba ya yi tsammanin tsakaninsa da 'ya'yansa babu shari'a kada wata mata ta yi tsammanin tsakaninta da 'ya'yanta babu shari'a kada wata mata ta yi tsammanin tsakaninta da mijinta babu shari'a hmm. wai kowa zai yi abin da ya ga dama wallahi kowa sai Allah ya hukunta shi kowa saboda haka ba daidai ba ne. baya ma halatta ga mutum musulmi ya ƙaurace cewa mutum musulmi dan uwansa sama da kwana uku balle matarka ta aure matar da kuke zare da ita wanda za a iya cewa ita ce zil naka ba wanda ya fita kusa da kai ko iyaye ba su kai matan mutum kusa da shi ba saboda shi duk inda ya tafi zai iya yiwa iyaye baka je ba wurin su ko ba ka ma tare ko ba a gari ɗaya ma kuke ba ko ba a gida ɗaya kuke ba ko ma ba a unguwa ɗaya kuke ba amma ka duk inda ka tafi to sai ka dawo gurin ta to kada ɗan adam ya ɗauka cewa zai zalunci wannan baiwar Allah kuma ya sha fari a gurin Allah kada kuma ita mata ta yi tsammanin za ta zalunci mijinta ta yi tsammanin Allah zai kyale ta ubangiji cewa a akhazna minkum mithaqan ghaliza mun riki alkawari na rantsuwa tsakanin miji da mata kuma alkawarin da rantsuwar masu girman gaske ne inji Allah don haka sai mun tambayi kowai cikin wannan zamantakewa don haka aure ba wasa bane abinda ake cikin yadda ake zamantakewa rotaya idan mutum yayi watsi da matar shi ba ruwansa da ciyar da ita ba ruwansa da kula da haƙƙinta ba ruwansa in sha'awa ce lokacin da sha'awarsa ta tashi shine zai buƙaci mata ita koda tana da sha'awa ba ruwansa wannan ba daidai ba ne dole ka nemi yafiya a gurinta domin tun kafin a mutu don in an mutu ba an yafe ba to wallahi sai Allah ya yi shari'a akan wannan al'amarin wannan shine gaskiyar magana mutane su daina wasa Assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو بكر يا كيد مالم ina muku fatan alkhairi yadda malam ya zo wannan yarjejo na program ya albarka ubangiji Allah ne da shi gida lafiya amin ni kuma fa to na ni kuma fa da ba kai ma Allah bai da gida lafiya sai ka gida ne ne da mu masara ya ga je ka mu je to Allah bai da gida lafiya amin Sau da farko suna na abubakar abdurrahman furo furo baban abdullahi ina kiran ku daga nan jihar lagos na'am to tambaya ta yadda malam shi a ina so malam ya ja hankalin akwai wasu yan kasuwa ne don an gwada min shekarun da yana gani ne ta jin sayan abu ne da ne sayan abun to abun bai ke yara dubu ɗaya ba hmm. to akwai wani da shi kuma yana zaune ba wai kayan ba in ya ce ni ne abun ana ce ni dinga min rantsuwa wai abun dubu biyu da ɗari biyar ne a dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin hmm. sai na ba shi kuɗi dan da zo ni ta ke gamin abun ai dubu da ke cewa kuma ya dinga bin rantsuwa to shi ne ke so mu malam ya dai hankalin irin wa'annan masu irin wannan dabi'an gaskiya kamata su daina wannan shi da eh, wannan eh, eh, bukatar ka madalla to malam ina maka fatan harkar ubangiji Allah mai da ka gida lafiya na gode amma yanzu misali kawai mutum zuwa yake bakin shago ya zauna ba shagonsa bane ba kayansa bane ya tare mutane a gefe yana musu yana musu ƙarya na farko dai baya halatta ka sayar da abin da ba makallake shi ba sai dai idan mai kaya ya mallaka maka ya baka farashi misali waɗannan abubuwan ana sai da su naira dubu ɗaiɗai hmm. duk inda ka samo kwastomomi ga kayan na baka dubu ɗaya ne abin da ya ƙaru a kai to naka ne ko kuma in ka sayar mun da ƙwaya kaza zan biya ka kaza kaga an baka dillanci kenan amma haka kawai ka zo ka sha makanci tsakanin mai shago da mai sayan kaya mai shago yana can ciki kai kuma kana yi wa mutane rantsuwa a waje cewa dubu ɗaya ne da ɗari biyar sai ka karbi dubu ɗaya da ɗari biyar a hannun mutum sannan sai ka shiga ka siyo a dubu ɗaya sai ka zo ka ba wa mutum wannan kai azzalumi ne wannan zalunci ne don babu wata yarjejeniya tsakaninka da mai shago wato yarjejeniya ce wadda kake yin ta akan ƙarya da masu sayan kaya a waje ya kamata mai shago in ya fahimci haka ya kore ka a gurin domin zaluntar mutane kake yi amma idan farashi shi mai shago ya baka akan dubu ɗaya ɗaya ka je ka nemi masu saya ka sayar to kaga kenan an baka kayan yanzu an mallaka maka shi a hannu to wannan ya halatta ka ɗora ɗari ɗaya ɗaya ko kuma shi ya baka farashi akan ɗari tara tara ka sayar dubu ɗaya ɗaya wanda in wani ya shigo cikin shagon ma dubu ɗaya ne in kuma an same ka a waje ma dubu ɗaya ne saboda ya baka farashi to wannan idan haka ne ya halatta amma idan ƙarya ce tsugugu kawai ka sha makanci tsakanin mutane ne wato kenan abin da ake cewa baya halatta mutumin gari ya sayarwa da mutumin ƙauye kaya domin zai zama a tsakani zai cuci mutumin gari shi mutumin gari zai cuci mutumin ƙauye kuma zai cuci mutumin garin saboda ƙaryar da zai yi to kuma wannan ya fi kama da abin da wannan ya faɗa wato tun da kai baka san farashin kayan ba ai kai ne yanzu ba ƙauyen yanzu baka san farashin ba shi kuma wanda yake da kaya a ciki an cuce shi an yi kasuwanci da kayansa kuma ba tare da izininsa ba sannan kuma an cuci wadda ya saya kuma ta hanyar rantsuwa da ƙarya eh ubangiji ya ce akwai waɗanda ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama ya ce bayan ba zai yi magana da su ba ba zai tsarkake su ba daga wuta ya ce kuma ba zai kalle su ba to su ne masu wannan sayar da rantsuwa din akan kuɗi kanan tseren zuwa rantsuwa saboda su samu wani abu Allah ya ce ba zan yi magana da su ba ba zan tsarkake su ba ba zan kalle su ba hmm. suna da kuma azaba mai raɗaɗi in ji Allah saboda ka ji tsoron Allah a daina duniyan nan dai ba hauka ba ce mutane suna kallon ta kamar wata abaci ce wacce take da za ta dawwama ba za ta dawwama ba hmm. ya ce kawai wanda in an jima kaɗan nan za ka neme ta ka rasa kuma haka take yi ma kowa wallahi kowa haka take masa duk wanda ya dafa ta ya dauka ya dau gurin dafawa to za ta zabe saboda haka ka daina yin ƙarya akan abin da zaka ci sa a cikin cikin ka kana nemo masa haram kana kuma rantsewa da Allah akan abin da bai dace ba wannan bai kamata ba na'am assalamu alaikum da muke magana karya ya magana da to kaɗan daga murya ana magana da ya kira ku daga nan bayan na'am ina tambayar ka wato akwai da ya faru ne hmm. yanayi akwai siyan kayan irin ya da kayan ne shi ya kan muna canzawa saboda yanayin kayan tambaya ana dan haɗawa da gora haka. Hmm. To akwai wani da da na ke biyan minti a sa. kayan da ya kawo tsohon kaya ne hmm. da na je siyar mini da farashin minti kamar misali ɗari biyar haka. Hmm. Na komowa shekari sakamakon yana tunanin cewa minti ya yanki. sai ya kara min naira ɗari sai na ce da na ce zan kara sai saboda na kwana ɗaya ne ta kariya da shi na koma zan kara hmm. sai na ce ina tunanin ai tsohon kaya ne sai ya ce eh, tsohon kaya ne sai na ce in ka biya mun tsakani da Allah in har wannan kayan sabo ne ba wanda na zo jiya na siya ba wace wa bayan ko ɗari shi da ne zan siya zan ba zan kara ma naira. Yace ce min kani da Allah tsohon kaya ne amma ba zai siyar min farashin da ya siyar min jiya ba. Hmm. Sai ce ba za ka siyar masa ba sai ce ne. Kuma sai na gwammace sai na sai wani wajen na ƙyale shi saboda yanayin yadda na ga ba Allah ne a ransa ba na haƙura da shi na je wani wajen gwarin je wani wajen ya ɗauki bakwai ya fi hmm. Ya nashi da biyar, da hmm. shida misali. to shi ne nake dan neman shawara da malam hmm. da kuma zan hankali akan yanayin kasuwan nan namu yawanci ana yin sa gaskiya mutane suna sa son rai a ciki da kuma soyuwar kudin fiye da tsoron Allah a zuka musu. To shi ne nake so malam da Allah da Allah bai dan jan hankali mu samu gyara yanayin kasuwan nan namu saboda mu samu turara nan gobe su dama. Amin, madalla. Mai dai kusan yana ne ya da na wato abu ɗaya ne. Hmm. Wato abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne. Abu ɗaya ne kuma shi ne ɗan adam ya ji tsoron Allah cikin harkarsa. Kada ya ɗauka cewa wayo da dabara da tsabar matsawa mutane da ƙuntata musu shi ne zai sa shi kuɗi. wannan ba zai sa ka kai kuɗi ba hasali ma in dai cuta ka sa a ranka ba dole ne Allah ya baka kuɗin ka ji daɗi ba su mutane abin da suka ɗauka kamar tsira a rayuwa shine su sara kuɗi da yawa mutane suna ganin kamar in sun tara kuɗi a nan za su huta wallahi tallahi ba a nan hutun yake ba shi sai Allah ya ga dama za ka huta ba za ka huta ba sai inda Allah ya ga dama ka huta in bai ga dama ba ba ka huta ba kuma tsabar kuɗi ba shi ne kwanciyar hankali ba ana kallon masu kuɗi da sun tara kuɗin kuma kuɗin sun zama musu fitina amma abinda Allah yake so abu guda ɗaya ne kawai kuma annabi addu'a yayi akai cewa yi Allah ka yi ma mutumin da yake da sauƙi rahama ɗan kasuwa wanda yana saya da sauƙi ya sayar da sauƙi ba wai yana saya da sauƙi ya sayar da tsanani ba wannan Allah ba zai mishi rahamar ba annabi shi cewa kawai ya saya da sauƙi ya sayar da sauƙi ma'ana duk al'umma tana samun sauƙi a kansa shi ne abu guda ɗayan wanda duk yake so addu'ar annabi ta shafe shi to sai ya sauki in ka saya da sauki to ka sayar da sauki in ka koma za ka sake sayowa ka sayo da tsada sai ka sayar da tsada tunda kai ma da tsada ka sayo amma ka saya da sauki dan ya tashi karka yi wa mutane tsada ka yi haƙuri annabin nan da ya yi maka addu'a ka yi haƙuri da ita ka yi haƙurin wannan addu'ar ta same ka wanda ya sayar da sauƙi ya sayar da sauƙi in ka koma ka saro da tsada sai ka sayar da tsada don bayar da ka iya don ba za ka faɗi ba musulunci ba zai taɓa ba ka faɗi ba shi yasa da aka zo aka samu annabi farashi ya tashi aka ce ka yi control price a kasuwanni hmm. annabi ya ce a ba zan yi control price ba saboda ina jin tsoron kada in mutu Allah ya tambaye ni amanar wani ma'ana ya kayyade farashi eh idan na kayyade farashi wani kuma ya je ya sayo da tsada to idan muka mutu Allah zai tambaye ni kamar na tauye shi ka'ida guda ɗaya duk wanda ya sayar da sauki Allah kai masa rahama in ya sayar da sauki kaga in ya ki sayar da sauki da tsada ya sayar to ya fita daga cikin addu'ar ruwansa hmm. ya rage ma kowane ɗan kasuwa da yake saurare na a yanzu in ya ga dama ya ce annabi ya sa shi cikin wannan addu'ar in ya ga dama ya ce annabi ya fitar da shi kawai shi ne saboda haka abinda annabi ya faɗa shi ne in ka saya da sauƙi ka sayar da sauƙi Allah zai yi maka rahama amma in ka saya da sauƙi kaya ya tashi kuma ka tsawwala kai tsada saboda wani dalili to wallahi ka fitar da kanka daga cikin addu'ar kuma 'yan kasuwa ya kamata su san wani abu wallahi tallahi duk duniya zan faɗa wallahi ina rantse maka da Allah duk duniya babu gurin da Allah yake kinsa kamar kasuwa wallahi saboda a habbul buqa mafi soyuwar guri a duniya shine almasajid mafi sharri gurin zama wanda Allah ya fi sa ya fi fushi da shi shine kasuwa aka tambaye shi saboda me yace saboda har incin yan kasuwa shi sa Allah ya tsani gurin mutum zai rantse ma akan ƙarya ya san ƙarya ce kuma zai rantse mutum ya san kayansa ba shi da kyau kuma zai lailaya shi ya ce yana da kyau mutum ya ci riba zai iya rantsuwa ya ce bai ci riba ba ya ce shi ma bai same shi a haka ba ka gane sannan wuri ne matattarar shaidan babu inda shaidan ya cika yawo kamar kasuwa saboda a nan 70% kashi 70 na arziki a wurin yake to shi kuma shaidan baya son ku ci halal yana son sai ya bata kuɗi hmm. wa sharikuhum fil amwali nassin qur'ani ne wannan ba wai ba wai larabci bane hmm. wa sharikuhum fil amwali Allah ya ce ka je kai musharaka da su a cikin kuɗi ka hana su yadda za a yi su samu kuɗin halal shi yasa duk yadda za a yi dan kasuwa sai daidai sai ya yi ƙoƙarin yadda za a yi ya gama can ya hada can ya yi bayanin can ya yi nan duk a tunaninsa wannan bayanin da yake yi yana son sai ya fito da abin da zai halatta masa abin da ya kuma ba zai halattu ba saboda haka ba ka da yadda za a yi in a kasuwa kake sai ka bi Allah amma ka sani kana mafi sharrin gurin zama kuma kana gurin da Allah ya fi fushi da shi kuma kana gurin da shaidan ya fi tattara jama'a shi yasa malamai suka ce al-aswaq sharrul majalisi ad-duruk wal aswaq annabi haka yace mafi sharrin gurin zama kan hanya sai kasuwanni sannan ahabbul buqa mafi soyuwar gurare a gun Allah al masajid masallatai wa abghadul buqa'at mafi fushin gurare kuma inda Allah ya fi zubar da sa a gurin su ne kasuwanni kuma waɗannan abubuwa duk su suke jawa hmm. yawa saboda kasuwa yawancinta kawai jari hujja ne ba wai imani hujja ba ne jari hujja ne me iya karfin jarinka za ka iya rufewa uban kowa ya sha wahala saboda kai ne dila akan kaza duk uban kowa ya je ya sha wahala kai ba ruwanka saboda kure dilolin ko kuke kawo abu kaza za ku iya rufewa ku daga farashi lokacin da kuke so ku karya farashi lokacin da kuke son wani ya karye duk waɗannan abubuwa na munafurci da tsafe-tsafe da sihiri da binne-binne da tsafe-tsafe da hasada da dukan hanci da gillo da mugunta da keta da karya wanda yake karami ne da rike kudin wani a sa, da cin amana da cin bashi ka kibiya biya don sai ya karye duk a cikin kasuwa za ka same shi kuma ka samu ya musa wasu munanan abubuwa da kyawawa a ce sai an mai da su kyawawa duk a cikin kasuwa ake samun su shi yasa gurin ya fi ko ina zama inda Allah ya fi fushi da shi shi yasa kuma inda shaidan ya fi zama kenan babu inda za ka je sharrin zama ka samu guri sharri kamar kan hanya da kasuwanni so 'yan kasuwa su ji tsoron Allah amma a gefe guda kuwa sai kaga annabi ya yi addu'a ci Allah ya ji tausayin wani ɗan kasuwa saboda ya saya da sauki ya kuma sayar da sauki kuma attajirul amin dan hmm. kasuwa mai gaskiya mai tsayawa akan gaskiya da gaskiya annabi ya ce yana tare ma da annabawa ranar tashin hmm. alkiyama su kaga wata daraja ce kuma me yasa ba za ka yi kokarin ka bi wannan darajar ba domin ka zama tare da annabawa da siddiƙai da shahidai saboda ka zama to mutum mai gaskiya hmm. wannan shine abin da ake so dan haka bayanin kowanne ina ga yaji in kana so ka sa kanka cikin annabawa ga hanyar hmm. in kana so ka sa kanka cikin waɗanda ake fushi da su ga hanyar ka bi shi kenan mun gama to Allah sauke Allah sa a gyara domin a shiga layin annaba ba wanda zai yi a ba magana ce ta baki ba malam bakar magana ce ta baki to Ilyasu mecece tambayar ka na ga malaki ne ina sai binne mamaki haka ne ni makusanci ga mamaki eh, da jira kasa da uku da zuba a rami na fadan ya kaji a tambaya na jamala. Na'am. Wallahi ban san wannan ba ban san wannan ba cewa idan ko ƙasa sau uku ya sa a ramin wanda ya mutu lai ban san shi ba ne. yawwa kuma ba zan iya yin fatawa akan abin da ban sani ba duk abin da na sani a ɗan adam ya rasu tun a fara masa wanka har a je ga binne shi wannan na san abin da na sani maula ban taɓa sanin cewa wani ya ɗauki dankin ƙasa uku ya zuba ba san wannan mm-hmm. kuma makusancinsa wallahi ban sani ba Da haka na ga ya kai tambayar wani guri wanda watakila wasu suna da ilimi akan wannan amma ni ban san komai ba akan wannan na'am yawa assalamu alaikum Hello? Salamu alaikum. Na gajiya. Alhamdulillah. Amin amin. Karan daga murya. Muna godiya mana Allah ya saka da alheri. Kuma yana na farko shi ne akan abu da kake yi ne na wasu ana wasu suna wani akan a karanta qur'ani wasu wasu na wani a karanta bakara shi ne wani nake zaɗan min bayani wanne ne wanda gina gida sabon gida eh. amma yana nufin kuma shi ne mutum ya gama gina gida a waliman wanda ake yi na kuma gida ya ji kuma ki a cikin lokaci Na bayan na gari ɗaya ne mai wannan mai harshen damu To na farko dai idan Allah ya yi wa mutum arziki ya samu gina sabon gida. Nassin hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallama abin da ya ambata shi ne a karanta suratul baqara ba wai full alkur'ani aka ce a karanta a gidan ba. Shi ma kuma da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce eh, wato karanta suratul baqara domin ta fi ƙarfin masu sihiri da shaidanu to ta wannan kiyasin ne masu malamai suka ce to duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaidanu ba sa zama a gidan don haka abinda dai ya zo a nasi shine karanta suratul baqara ita ne take kore shaidanu wato daga cikin gida da haka ne wannan shine abin da na sani amma cewa sai an sauke alkur'ani complete ban san wannan ba abin na sani kadai shine manzo Allah ya ce a karanta suratul baqara a kowane irin gida shaidanu ba sa zama a gidan wannan shine ne abin da na sani wancan sauran ban san su ba yawa na cewa sai an sauke alkur'ani complete gaba daya 'a ni ban san wannan ba amma dai na san wannan suratul baqara manzo Allah ya ce ana karantawa to shedan baya zama a gidan wannan kenan sannan sai tambayar sa ta biyu dangane da abin da ya shafi walima to ita walima a larabce ne take da suna guda ɗaya a wajenmu da yake harkar hausawa ne amma su a shari'a ko kuma larabawa suna da abubuwa daban-daban akwai ah, walimar da ake kiranta ta aure hmm. akwai kuma wacce ake kira a ah, ta suna dan an ma haifuwa hmm. akwai wadda ake yi dan an samu wani abu na na karuwa na farin ciki duka to mu ka ga mu a wajen mu gaba daya kowanne aka zo sai a ce waliba. Eh, wanda kuma in za a bi babin ilimi ne a yi ta daddalewa abubuwa wadda ake yi ta aure sunanta daban wacce ake yi don an haifu sunanta daban wacce ake yi don an samu an gina gida za a ƙaura sunanta daban to amma mu duk kowanne idan ka zo gaba ɗaya komai cewa ake walima yawa ta suna walima aure walima yanzu kan ma za ka ga har ma misali har ma walimar cewa ake akwai ta mata daban akwai ta maza daban to sai ka rasa ma dai duka da yake mu mutane ne waɗanda suke kusan kamar ba tsari ake bi ba kawai dai ana yin abubuwa ne kowa tun da kuɗinsa ne kamar yadda mutane annabi ba suka gaya masa cewa mu dukiyarmu ne saboda haka ba za ka gaya mana yadda za mu ba don haka kowa kowa sai wani ma fati zai sai ya kira abin walima eh wani da maroka da makaɗa da masu waka da yan rawa amma duk sai a tattara a ce duk sai a ce walima wannan zalunci ne a wajen musulunci ah, zalunci ne ka ɗauki abubuwa kai ta sa su a inda ba muhallin su ba kuma ka rinka ba su suna iri da ba daidai ba ne ah, don haka eh, cewa idan mutum ya samu gida eh, ya yanka rago ya kira abokansa mutum biyu ko uku don su ci naman yadda ya kamata babu laifi idan mutum ya yi wannan shi ne na cewan ya yi murnar saboda Allah ya mallaka masa wannan abun ya yi farin ciki a kira mutane don a ci wannan ni'imar da aka yi da abincin da aka ci kuma aka yi masa addu'a ta fatan alheri babu laifi a wajen musulunci in an yi wannan ba a yi laifi ba kuma akwai fa'ida sosai eh, eh babu laifi amma abin da ake so shine akwai sharuɗa kada naman ya zama ko abincin mawadata ne kaɗai za su ci misali a ce alhaji mai naira ne kawai za a gayyata eh, shi kenan saboda kawai ya gayyato yan uwansa duk masu shaguna wannan haramun ne sai ka samo yan dako wanda ba su saba cin naman ba su ma dole sai ka in kana son ka kira abun walima kuma ka samu lada hmm. amma ni in alhaji ne ina da kuɗi kai ma kana da kuɗi duk waɗanda na gayyato din nan kowa bai kuɗi ne wannan sharrud da abi kenan annabi ya ce hmm. wannan mene mafi sharrin abinci don kawai mawadata aka tara suka ci abinci wannan haramun ne sharri ne ba. saboda haka dole sai a zo layin yan ko ɗauko 'yan dako ba alhaji bin shago kawai za a gayyato ba ya ɗebo har da 'yan dakonsa waɗanda su riguna ma ba su da su masu kyau yawwa dole a saka su a ɗebo fakirai na anguwa a hada a sako alhazai a hada yawa inda masu mulki ma sai a hada amma a wannan gurin ba a nuna bambanci kamar sallaci in an kira sallah a masallaci alhaji bai naira zai zo dan ko zai zo manomi lebura zai zo sannan mai mulki zai zo to haka walimar ya kamata a yi ta ba kawai sai an kalli wancan yana da wadatar sai a gayyato shi a ce shi ne zai zo wannan ba daidai ne. in an yi wannan haramun ne yawa saboda shi Allah so yake kowane bangare sai ya ji daɗi haka babu laifin Allah maka sabon gida to shi kenan. ga almajirai hmm. su ma mabukata sai ka samu tsangaya guda sai ka ɗebo yara almajirai ka daina ganin wai ba su da sutura ko a'a yanayi ne suka samu kansu a hmm. ciki baka san yadda za su dawo ba nan gaba yawa tun da mu mun kwanta a cikin toka mun yi bagaji mun yi komai kudin gado ya cicije mu ya yi abin da ya yi har tsutsa a yatsun mu an fitar duk akan makarantar allo saboda haka yanzu ga yadda muka dawo kada ka yi tsammanin don kaga almajiri zai tabbata a gaskanci ko kaɗan hmm. shi ilimi ne in za a neme shi sai an sha wahala saboda haka dole yadda yake almajirancin nan zai sha wahala neman ilimi to amma in ka zo za ka yi irin wannan walimar sai su ma ka gayyato su samu almajirai kamar guda goma sai ka ɗebo su su masu ci nama su gwangwaje to shine ya nuna ba mawadata ne kadai mutanen ka ashe kai har da fakirai ma duk ɗan uwanka ne to wannan shine ake nema amma in ka taro aliji mai naira kowa da wata shirgigiyar mota ya zo to abin da kuka yi ma kun ci sharrud da ne mafi sharrin abinci shine abincin da aka kira mawadata kadai a kafin gargare a kan akwai tambayar da ke cewa ina hukuncin misali ga wanda zai je asibiti ya kai kansa ko a duba shi wani abu sai ya samu kuma likitan da ke duba mutane ne mace ce kuma sai ta bukaci sai ya tube kayan shi kafin ta masa gwaje-gwajen da za ta yi ya mutum zai a wannan yanayi. To mun amsa tambaya irin wani hudubar mu ta sati biyu bai saurare mu bane. Akwai ranar likitoci da ake mun amsa tambaya. Na Yawa to inda an saurare mu a wannan gurin baya halatta mutum shi kadai likita ya kalli matar wani ita kadai shi da ita baya halatta dole sai da mijinta. to idan wannan shi ma likitan ya zama babu wata likita sai mace to sai zaman to ba ita kaɗai da shi bane za a yi wannan abu dole sai da matar shi ko da uwar shi wannan mutumin dole dai sai da wani muharrami amma banda ita likitan kaɗai ta bude shi kamar yadda likita shi kaɗai ba zai bude wata mata ba sai da wani a idan larurar ce ta kai haka mun ambaci wannan baya halatta a yi wannan haka kawai dan ita likita ce shi kenan namiji ne dan haka kawai ita kadai za ta gan shi baya ma halatta tukunna ta gan shi shi kadai dole sai ya shigo da wani ko ko wansa ko baban shi ko wani abu mai kama da haka yana gurin a dai duk koma yawa saboda haramcin da yake kan likita namiji ya ga mace shine haramcin da yake kan mace likita ta ga namiji ita kadai duk ne dukkan su mumine ne ba a bari sai da wani a gurin wannan shine abin da ya kamata to Allah sa ka da alkhairi ya kama kallahu masu yaro muna muku godiya gore da gaske da kuke kasancewa da mu a kowane mako musamman a cikin wannan shiri wadda da wannan amsa tambayar da malaki za mu dakata cikin shirin na yau amma da dukkan waje tallafa wannan shiri ya kammala musamman Musa Kabir ya ya sadan da ko shek Adam Muhammadu kuro da ya kasance da mu a cikin wannan zaure na sami albarka sunana Abubakar Yahaya nake fatan za mu kasance da ku wani makon ta cikin sauran shek Adam Muhammadu Koro